kamar boko haram ita ma kungiyar 'yan ta'adda ta ipob da ke rajin kafa kasar biafra daga tarayyar najeriya sannu a hankali ta kama hanyar fito na fito da mahukunta a cikin kasar al'amarin da ya sa gwamnonin jihohin kudu maso gabashin najeriya suka haramta ta shin kome wannan haramci ke nufi bisa doron tsarin mulki tambayar kenan da naiwa lauyan tsarin mulki barista ibrahim tukur el sudi abin da yake nufi duk dukkan abubuwa da suke yi dole ne su bari. Idan ɗaya daga cikinsu ya tashi ya ambaci sunan ma a IPOB duk wanda ya yi ikirarin cewar shi memba ne na wannan kungiyar to ya kamata a kama shi a gurfanar da shi gaban shari'a saboda idan aka ce mutum ɗan ta'adda ne wato yana yin abubuwa ne domin ya tsoratar da mutane don ya cimma burin ko siyasa ko addini ko aƙida wannan shine ma'anar ah, ta'addanci a shari'ance. To kuma ma'anan cewar sun haramta kungiyar su kuma da gwamnoni suka yi shi kuma wannan me yake nufi? Yana nufin kenan idan fa suka yi wani abu ah, wanda ya nuna cewar suna cikin kungiyar nan za a iya kama su a gurfanar da su gaban kotu. Tumai rikutar tsaron Najeriya ta ayyana IPOB a matsayin kungiyar 'yan ta'adda kamar yadda masanin tsaro Aliko Yar Rashid Harun ke cewa wannan ayyanawa ta dace. da Defense Headquarters ta faɗa ta wannan fanni a yayi daidai duk futures ɗin da independent people of Biafra suka fitar duk ya bada da da direction akan cewa wannan operation din da suke yi fa yana da alaka da su 'yan ta'adda. Su sun ce wai suna neman a ba su independent state na Biafra. amma me ya kai su da samun makamai. Na biyu in ka duba 'yan ta'adda duk duniya sukan yi eh, establishing roadblock saboda suka karɓan kuɗi daga wurin mutane suna financing activities ɗinsu. Na uku sun zo sun samu sun yi attacking sojoji kuma sun ce su waɗannan mutanen abin da suke yi suna son su ɓare ne daga cikin ƙasa duk wani dan ta'adda yana da wannan features din. Wasu masu rajin kare haƙƙin bil'adama musamman daga kudu maso gabashin Najeriya na nuna cewar ayyana IPOB a matsayin 'yan ta'adda ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar. Amma a cewar barista Ibrahim Tukur El Sudi wannan batu ba daidai ba ne. A shara'ance ko kaɗan bai ci karo ba saboda ai da an basu suna yi amma da suka wuce gona da iri suka, nuna ta'addanci suke barazana da rayuwar mutane to kaga kenan sun shiga aikata laifi saboda haka abubuwan da gwamnonin jihohin kudu maso gabas da kuma Ah, abin da sojoji suka yi sun yi shi bisa doka da tsari. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.